bisa la'akari da karuwar tsadar rayuwa da ake fuskanta a najeriya an bayyana gazawar shugaban najeriya muhammadu buhari tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa kuma jigo a jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ya ci gaba da bayyana cewar ina ganin yadda muka samu kanmu 'yan najeriya ina ganin ana ta kowa na faɗin ra'ayin shi ni ra'ayina babu mai laifi babu wanda ja wannan matsala 'yan bayan shugaban ƙasa buhari dalilin da yasa ce shi ya ja wannan matsala dole ne mutum ya tsaya ya saurari mutane a ba shawara haka kuma tsohon gwamna bafarawa ya zargi 'yan arewacin najeriya da kuma gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan ba shi shawarar da ta dace ya ce mu 'yan arewa ba mu kyauta mu kanmu ba ba mu kyauta mu buhari ba saboda kowane mu yanzu ya shiru ana sai dai a zauna jana buhari kana tsammanin cewa wai ba bacin mutane da yawa suna bacin ka kuma ana bacin gwamnati amma tsoro ake ji to a gaya maka sannan mu yan arewa mun zo mun shiru ba mu faɗa maka gaskiya ba ka mu ko ba ka san maka gane mu amma mun za mu ci gaba da gaya maka tahiya da ake yi ba ta da ke ko akwai wahala kuma kai ka sani to ko yaya za a gina Najeriya ga abin da tsohon gwamna Bafarawa ke faɗi abin da ɗayan magani ka saurari mutane ka zan mutum a zo wannan masifar ta same mu ba kai ta sama ba ba yan APC ta sama ba ta mu duk ƙasa baki ɗaya Najeriya saboda haka na APC ne kana PDP ne dole mu zauna mu haɗu mu ga yaya za mu yi mu ceto ƙasarmu amma in ka za ka ce a'a kai sai apc a'a kai kuma sai wata kungiya ma 'yan kalilan mutane da su za ka yi to akwai masifa kamata a zo a zauna a ga mutane gaskiya in ba haka ba wannan kullum za mu shiga duk inda ɗauko wasu masana aikin banza ne sai ya zauna ya baɗi mutane mun zauna mu adda ciwo mu mu muka san matsalar mu ya mai da mutane mutane ya kasance an yi adalci ni na gaice kaina na ma ce ya gayyace ni in ƙara bashi shawarwari wanda ba na takarda ba wanda ba na rediyo ba wanda ba na jarida ba a rubucin aika mashi har yanzu dai ya tsaya dai bai son ganin irin mu ya babbari wani shehu garba ko wani adisina na bada ansa ansa su ba ta da amfani to koya ya jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kallon waɗannan zarge-zarge da bafarawa ke yi malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ya mai da martani a kai eh gaskiya ne eh, Najeriya tana cikin wannan mawuyacin hali amma ya aka yi muka samu kanmu a cikin wannan hali ai yanzu kamar mutum da matar shi da 'ya'yansa yan fashi da makami su zo cikin dare su fasa gidan su kwashe musu abinci su kwashe musu kuɗi su gudu kuma kashe gari su dawo gidanka suna maka binciken ya muka zo gidanka muka samu baka da abinci mutumin da ya maka wannan harshe zai zo ya ce maka wai baka da abin da zaka ci ko kowa wana kake ai shi ya san ya suka kauka cikin wannan hali. Da ƙarshe shi a tayar ba fara ya ma ambaci sunanka kan misali yadda kake ansa tambayoyi daban-daban ko yaushe yana cewa wasu abubuwa kamar shugaban kasa ya kamata a ce 'yan Najeriya sun ji ya fito da kansa ya yi. Me za ka ce akan wannan? Idan aka ce haka ba a adalci ga shugaban kasa ba saboda shugaban ƙasa, batutuwan da suke gabansa abubuwa da suka shafi mutum miliyan ɗari da saba'in zuwa miliyan ɗari da tamanin yau kasar nan tamu nan guri lafiya gobe fituna wani abu dole a dauke masa dole a uzuri. ba farawan ya nuna cewa in aka aje maganar siyasa a gefe a kai ga gina najeriya ya rubuta takarda wajen guda biyu zuwa uku ganin da hmm. misali shugaba buhari bai ba shi damar ganawa da shi ba takardun da suke shiga gidan bila a kullum akwati akwati akwati ba zan ce maka wannan tana cikin waɗanda aka kai masu ko ba a kai masu ba wannan sai an yi bincike a tabbatar awa haka ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.